السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كون يوم كتب ga watan uku ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daya da dari hudu da talatin da takwas kuma ashirin da hudu ga watan takwas miladiya dubu da goma sha bakwai wanda masallaci namu mai tarin albarka jami'u shehu ɗan haka salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatunmu da muka saba yi mako mako a cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami khairul anam sai dai yau kamar yadda yan uwa suka yi sanarwa lura da wata mas'ala da take gabanmu ita ce haɗuwar idi da kuma juma'a a rana ɗaya to mas'ala ce da akan yawaita tattaunawa a kanta a duk lokacin da ta abu san ko da yaushe takan zama mana sabuwar mas'ala alhali ba sabuwa ba ce tana nan a cikin littafan malamai malamai sun yi bayani kanta gwargwadon hadisai da asar da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lura da wannan shi ya sa muka zaɓi a ɗanyi wani rubutu ta taƙaitacce domin a haska kama juna watakila wannan haskakawar ta zama sanadiyar raguwar sabanin da muke samu idan irin wannan matsalar ta afku a cikinmu a shekarun baya wannan matsalar ta sha faruwa in ta faru akan yi maganganu kowa yakan faɗi abin da Allah maɗaukacin sarki ya kaddara masa ya faɗi Suna hukun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci mu faɗi abin da yake daidai taken da aka ba rubutun shine توجيه الخليل الماجد إلى أرجه الأقوال في اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد أتقيت دي تاكن ينا بياني ني أكن وتمغانا تي za a farin jayar da ita a cikin maganganun da malamai suka yi a game da wannan matsala ta haɗuwar juma'a da kuma idi a rana guda ba za mu iya karanta takaddar duka harfan da harafi harafi ba kalma kalma iyaka abinda za mu yi za mu kalli abubuwan da suka fi muhimmanci a ciki waɗanda sai an karanta su da larabci sai mu karanta waɗanda kuma ba su buƙatar sai an karanta su da larabci za mu bar su a haka sai mu faɗe su da hausa ya zama dai insha Allah ta'ala sakon ya kai takaddar ta kunshi abubuwa guda shida akwai na farko muqaddima gabataswa wacce ita ce kamar nayi da Hausa kusan da abubuwan da na faɗi da Hausa to yana nan dunkula a cikin muqaddimar da Larabci abu na biyu shine aslul mas'ala menene tushen wannan mas'ala abu na uku al'asarul magwiyatu fiha hadisai da maganganun sahabbai ko ayyukansu da aka ruwaito a game da wannan mas'ala abu na hudu akwalul ulama'i fiha maganganun da malamai suka yi a game da ita mas'ala abu na biyar alqawlul ladhi nurajjihuhu maganar da tafi rinjaye wacce ko muke rinjayarwa a cikin maganganun da malamai suka yi al-khatima sai kammalawa waɗannan su ne abubuwa guda shida da rubutun ya kunsa kamar yadda na faɗa cewa gabatarsuwa ta da yanayi da hausa kusan ita ce ta kunsu a cikin harshen larabci da ke rubuce a cikin takardar, so da ka ba sai na nanata ba kai tsaye aslul mas'alati tushen wannan mas'ala muka ce yarji wa aslu hadhihi almas'alati ila shima'i aljum'ati wal fi yawmin tushen wannan mas'alan na komawa ne a lokacin da juma'a da idi suka hadu a rana guda حيث إن الجمعة تؤدى في وقت الظهر أي بعد الزوال تيدى juma'a za a yi ta bayan a lokacin azhar lokacin zawali alama zahaba alaihi aksarul ulama'i min al-fuqaha'i wal muhaddisi wannan ita ce ko shine abinda mafi yawancin malaman hadisi da malaman fiqh suka tafi akai cewa juma'a ana yin ta ne a lokacin zawali illa qalilan mimman zahaba ala ada'iha qabla az-zawali sai dai kaɗan daga cikin malamai tun daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in an samu wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu da suke ganin ya halatta za a iya yin juma'a kafin zawali wato kafin lokacin azahar معتمدين على بعض الأحاديث والآثار المختلف في تأويلها وفي صحتها min وجه waɗannan malaman da suka tafi akan cewa za a iya juma'a a lokacin idi wato kafin zawali kafin rana ta karkata sun dogara ne da wasu hadisai da kuma wasu ata waɗanda an yi saɓani akan fassararsu ko kuma ma aslan an yi saɓani akan ingancinsu wannan sanannen abu والعيد يقام قبل الزوال في وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها ita kuwa idi dama ana yin ta ne kafin zawali a lokacin walha wato lokacin hantsi bayan rana ta ɗaga wannan sanannen abu ke ina so mu kalli asalin matsalar dama mun gina maganar mu ne akan mafi rinjayin maganar da malamai suka tafi a kai cewa juma'a aslan ana yin ta ne lokacin azhar ita kuma idi ana yin ta ne lokacin hantsi to sai suka hada a rana guda fa idza fi yawmin wahidin kayfa yusna'u to idan suka hadu a rana guda za a yi ayu addani jami'an shin za a yi su duka su biyun ayi idi da hantsi sannan a zo a yi azahar lokacin a yi juma'a lokacin azahar aw tathbutu ihdahuma wa tasqutu al-ukhra ko ɗaya za ta tabbata ɗaya kuma ta tafi wa idza uqima al-eid idan kuma aka yi eid fa hal yusalla adh-dhuhr idza saqatat al-jum'ah to za ya kuma idan idan ba a juma'a ba muna jin tambayoyin da suke ciki wa idza saqatat al-jum'atu idan kuma juma'a ta fadi ba a yi ta ba hal yu'tabaru dhalika taqdim as-sunnati al-mandubati 'ala al-fariidati wannan za a dauke shi a matsayin an gabatar da mustahabbi akan farin kenan kullu hadhihi as'ilatun طرحها العلماء في كتبه duka waɗannan tambayoyi ne da malamai suka kawo su a cikin littafansu wala zalan nasu yulquna hadhihi al-as'ilata fi ma'idati hadhihi sannan mutane ba su gushe ba har yanzu suna jefa irin wannan tambayoyin a teburin wannan mas'ala وقد أجاب العلماء جزاهم الله خيرا عنها بقدر ما آتاهم الله تعالى من العلم والفقه malamai sun ba da amsa a game da waɗannan tambayoyin gwagwadon abin da Allah ta'ala ya ba su na ilimi da kuma fahimta a cikin ilimin wannan asalin mas'alar nan ce haɗuwar idi da juma'a a rana guda ta yadda juma'a dama za a yi ta ne bayan zawali ita kuma idi za a yi ta ne a lokacin hantsi kafin zawali bayan rana ta fito ta ɗaga to ya za a yi al-atharu al-marwiyah fi al hadisai da aka ruwaito a wannan mas'ala na ce musu al-athar saboda malaman hadisi sun yadda a kira hadisai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai duka ana ce musu al-athar kamar da al-imam an-nawawi ya bayyana cikin taqrib yake cewa إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف أثرا معلمان حديثي سنة كرا maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganar sahabbai duk suna ce mata asari to shi yasa sai muka ce al-atharu mawiyatu fi dhalik sai muka ce laqad ja'at ahadithu nabawiyyatun wa atharu salafiyyatun tata'allaqu bi hadhihi al-mas'alati haqiqa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo da maganganun magabata sun zo akan wannan mas'ala nadkuru ma sanahat lana al-fursatu fi hadhihi al-udalah amma za mu ambaci abin da dama ta bada a cikin wannan rubutu namu na gaggawa al'awwal hadisi na farko حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي قد اجتمع في يومكم أن نتصم يشي قد اجتمع في يومكم عيدان يوم إيدوجي قدادي سنحة أغانكم faman sha'a ajza'ahu min al-jum'ati duk wanda ya ga dama in yi idi to ta wadatar da shi ba sai yayi juma'a ba wa inna mujammi'una anas mai ce amma mu za mu yi juma'a wannan hadisi an imamu abu dawud ya ruwaito shi nan ba hadisi 1073 al-imamu numaja ya ruwaito hadisi na 1311 الثاني حديث نبيه مرسل دكوان أبو صالح أبو صالح Ya السمان شين دكوان يتشي اجتمع الإيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وجمعة idoji guda biyu sun hadu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karamar sallah da kuma juma'a aw adha wa jumu'atu ya shakka ko kuma babbar sallah da juma'a qala mai riwaya ya ce fakarajen nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito faƙala sai ya ce innakum qad asabtum dhikran wa khaira haƙiƙa yau kun samu ambatan Allah kun ji kudu ba kuma kun samu alkhairi wa inna mujammi'una lalle mu zane juma'a mu anjima bal arada an yujammi'a falyujammi' duk wanda yake nufin ya zo juma'a to ya zo ayi juma'a da shi wa man arada an yajlisa falyajlis wanda kuma ba zai zo juma'a bai zaman sa a gida wannan hadisin Abu al-Imam Abdul Razzaq ya rawaito shi a cikin al-Musannaf dinsa hadisi na da da 2728 amma ya rawaito shi a matsayin mursali ne mursali wa mursalun ma tabi'iyyun rafa'a mursal shine hadisin da tabi'i ya ɗaga shi ya ce a sama ya amma wa akhrajahu al-bayhaqi fi as-sunan al-kubra al-imam rahmatullahi alayhi ya fitar da shi mawsulan ya fitar da shi da isnadin aka fito da cewa zakwan wato abu salih rahmatullahi alayhi ya ji hadisin daga sayyiduna abu hurairah so da ya sallake shi ma ce al-imam al ya rawaito shi a hadisi namba hadisi ta 6287 haka الثالث نقول حديث إياس بن أبي رملة الشامي حديث تابعي إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان يتي نازو وجن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية بن أبو سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم ألوكة سيدنا معاوية رضي الله عنه ينا تنبير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم sahabi na tambayar sahabi qala yace a shahidta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idain bi sama'a fi yawmin shin ka taba halatta annabi sallama ranar da idi da juma'a suka haɗu a rana guda qala na'am yace eh qala fa sana'a sai ce annabi sallama yayi qala sallal ida annabi sallama yayi sallar idi ثم رخص في الجمعة سيما ذا سمع بعد سوكي أجمد جمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي دون دي قد ما يزوي يصلى جمعة يلي الإمام أبو داود يروي توش حديثي ندب ليدا سبعين الإمام النسائي يروي توش أتشن المجتبى واتو السنن الصغرى حديثي ندب ليدا تريب يرد تسعين الإمام نماجة رحمة الله عليه شما يروي توش حديثي ندب ليدا تريب فدا قوما hadisi na hudu حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس idoji guda biyu wato juma'a da da da idi sun haɗu a rana guda a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam fa salla bin nasi sai yama mutane salla thumma qala sai ce man sha'a an ya'ti al-jumu'ata falyatiha duk wanda ya ga dama ya zo juma'a ya zo wa man sha'a an yatakhallafa falyatakhallaf wanda kuma yake nufin ba zai zo ba zaman shi a gidan shi to ya zaman shi a gidan shi ibnu majah ya rawaito shi hadisi na 1312 hadisi na biyar ko asali asabu abi ubaid maula ibn azha qala yace shahidtu shi tabi'in yace shahidtu al'id na halarci idi tare da Sagidu na Usman ibn Affan a lokacin yana khalifa faja a Fasalla sai yazo ya salla ta idi thumma sarafa fa khataba nas da ya sallama salla sai ma mutane ba kaman yadda yake a ka'ida idi sai an yi salla ake yin huduba fa qala a cikin hudubarsa sai ya ce innahu qad istama'a lakum fi yawmikum hadha idani yau ranar kuɗin nan idoji guda biyu suka haɗu a gare ku faman ahabba min ahli al'aliyati duk waɗanda suka so daga cikin mutanen da gidajensu ke saman Madina akwai unguwar da a Madina ake ce mata al'awali har yanzu haka ake ce mata al'awali to aliya mufradi al'awali jami suna saman Madina tudu suke an yantabira aljum'ata falyantabirha duk wanda a cikin ku cikin mutanen gari waɗanda suke nesa wanda gidajen su sama suke in sun ga za su tsaya su tsaya wa man ahabba an yarji'a falyarji'a duk kuma wanda yake so ya tafi gida So ya tafi gida faqad azintu lahu la masa أخرجه الشافعي في مسنده الإمام الشافعي يروي توشي أتشم مسند نساء da tafsirin al'allama sanadi ya tattara hadisan a ciki asali kusan hadisan da suke cin al'ummu ne babban littafin al'imamu shafi'i sai shi wannan malamin al'allama sanadi sai ya zo sai ya tattaro su hadisi na 465 والبيهقي في السنن الكبرى سنة الإمام البيهقي شما وتشد إسناد الإمام الشافعي أتشم السنن الكبرى حديثي نادب شدة دريبي لتسعين لنا in mun lura za mu ga wannan asarin na sagiduna Uthman ibn Affan ya zo da wani fito cewa ya ce ma ahlul mutanen da suke saman gari ba kowa ya ba rusa ba a waɗancan hadisan guda hudu in mun kalla za mu ga kawai annabi sama yana cewa ne duk wanda ya ga dama ya duk wanda ya ga dama ya tafi mun gane amma duka da wannan hadisin azanin na Uthman ibn Affan da wannan can hadisin guda hudu dukkanin su suna ishara akan cewa an yi juma'a liman ya yi juma'a a can annabi sama karara ya ce wa inna mujammi'u mun za juma'a a nan ma na Usman bin Affan ya ce wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya har ai juma'a ya tsaya wanda kuma ya zai tafi ya tafi amma suwa ahlul aliya mutanen da gidajen su ke tudu can nesa to fikihun da sayyidina Usman bin Affan ya zo ya ƙara abinda aka samu kenan na ƙarin fikihu a cikin wannan asar na shida asabu ata ibn abi rabah rahmatullahi alayhi da asarin tabi'i babba al-imam ata al-makki قال يتي صلى بنا ابن الزبير في يوم جمعة أول النهار يتي ابن الزبير ألوكة هنا خليفة ألوكة دا أخا نداشي خليفة أخا مسا مبايع سيدنا عبد الله بن الزبير باين bayan kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu an yi masa mubaya'a ko kuma bayan rasul sayyidina muawiya ibn abi sufyan mutanen iraq da mutanen makka sun masa mubaya'a ya zama khalifa shi yasa malamai suka rubuta shi daga cikin al-khulafa yana dai daga cikin shugabannin musulmai to daidai lokacin da yake wannan shugabancin yake khalifa to yayi sallar juma'a yayi sallar idi farkon yini wato hantsi ce ثم رحنا إلى الجمعة Abawu ya ce sai muka dawo domin a yi juma'a falam ya huji ilaina sai ibn zubair bai fito ba fa sallaina wahdanan sai muka yi sallan mu dai dai dai ne kowa ya tashi wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma bi ta'ifi a lokacin ibn abbas malamin mu ya tafi garin ta'if baya makka domin abdullahi ibn zubair makka ce asiman mulkin sa wato babban birnin sa shine makka mun gane falamma qadima dhakarna dhalika lahu lokacin da ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya dawo sai muka ambata masa fa qala asaba sunnata sai ce ibnu zubair ya daidai da bai juma'a ya daidai da sunna wannan asarin nasa ya karu da wani abu annan liman bai fito ba fikihu na biyu da ya karu da shi sun yi azhar din su kuna yin kiyaye wadannan akhrajahu abu daud al-imam abu daud ya rawaito shi hadisi na lambar hadisi 170 da abdul razzaq sanani a cikin al-musannaf 2725 sai muka ce wal naftafi bi hadhihi sittati khawfa al-iqalat wa al-takra muka kai za ta kawo kusan biyu riwayoyin iri ɗaya ne waɗannan shida kusan duk hadisan da kake nema akan haɗuwar juma'a da idi to kusan waɗannan sun tattaro duk bayanin da kake nema waɗannan shida amma darajatu al-ahadith wal asa amma matsayin waɗannan hadisan fa innaha sahihatun bi majmu'i turkiha wa shawahidiha duka waɗannan da muka kawo guda shida malamai sun tafi akan cewa sun inganta duk da an sassoci isnadin wasu daga ciki amma malamai suka ce a ka'idan malaman hadisi da aka tattara isnadar sai wancan ya karfafi wancan wancan ya karfafi wancan wancan ya karfafi wancan hadisan ba su gaza su zama hasanul lidatihi ba da kuma suka karfafi junansu sai suka tashi daga hasanul lidatihi sai suka zama mai sahihul lighayr ɗaliban hadisi sun san wannan sun san wannan yara kamar yadda Imam taimiyya, rahmatullahi alaihi ya tafi a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 24 shafi na 113 zuwa shafi na 114 haka Imam Shawkani a cikin Nailul Awtar sharhin da yayin Muntakal Akhbar na kakan Ibn Taimiyya? juz'in sa na uku shafi na 295 haka Malam Albani rahmatullahi alaihi a cikin littafansa akwai a cikin sahihu abi dawud sahihu sunan abi dawud da sahihu sunan nasa'i da sahihu ibn majah duk mala albani ya tafi akan ingancin waɗannan hadisan dukkan su guda shida da muka kawo kun ga sun shan da kinki to maganganun malamai da su a game da matsala malamai sun tattauna akan wannan matsalar maganganu masu yawa a cikin littafai mabambanta tsakanin littafan fiqh da kuma littafan sharhin hadisai magana ta farko magana al al-Khattabi rahmatullahi alayhi da ya faɗi a cikin littafin sa Ma'alim sunan sharhin sunan Abi Dawud bayan ya ambaci hadisin Abu Huraira wanda muka ambace shi a baya sai ya ce fi isnadi hadisi Abi Huraira ta maqalu kun ji ko yace a cikin isnadin hadisin Abu Huraira akwai maganganu da malamai suka amma kuma sai bai faɗi maganganun ba sai ya shiru wa yushbihu an yakuna ma'anahu law sai ce muqaddara ya inganta amma ma'anar an yakuna al-murad bi qawlihi abinda yake nufi da fadin sa faman sha ajza'ahu min al-jum'ati duk wanda yaga dama juma'a ta ba idi ya wadatar da shi ba sai ya zo juma'a ba ai an huduril juma'a ba sai ya halarci juma'a ba amma wala yasqutu anhu az-zuhur amma azhar ba za ka fada kansa in ja al-imam al-khattabi wa amma sami ibn az-zubairi amma abinda ibnu zubair ya aikata fa innahu la yajuzu indi an yuhmala illa ala madhhabi man yara taqdim salat al qabla az yace ni ina ganin fassarar da ya kamata mu yi ma aikin da ibnu zubair yayi da yazo kwata kwata yake zuwa ai juma'a to ya tafi akan fahimtar malaman da take ganin cewa ana yin juma'a kafin zawaji so da haka shi ibnu zubair a fadin al-khattabi cewa Ibnu zubair da yi juma'a ya jawo ya gabatar da ita ba idi in ja imam al-khattabi ya fassara aikin da Ibnu zubair domin Ibnu zubair ya yi sallar idi a fassarar abin da ya zo a hadisi ko ya tafiya shi ya ki fitowa kwata-kwata a yi azaha su a ba'u suka zo masallaci suka gaba shi sai suka yi ne sai suka yi azahar ɗinsu kowa ya tashi to sai khattabi ya ce shi yana ganin ibn zubair juma'a yayi a fahimtar waɗanda suke ganin ana juma'a kafin azhar kafin lokacin azhar in ji khabbabi wa qad huwa zalika ali ibn mas'ud wa huwa ali ibn abbas annahu balaghahu fi'lu ibn zubayr fa qala an rubuto daga ibn mas'ud irin wannan fahimtar yana ganin za a iya yin juma'a kafin zawali sannan an ruwaito daga ibn abbas lokacin da ya ji labarin cewa ai a ibnu zubair yayi sallar idi kuma bai zo ya juma'a da rana ba shi ya ce afaba sunna kamar yadda muka karanta a baya wa qala ata al-imam ata yace kullu idin hina yamtaddu ad-duha al-jum'atu wal adha wal fitr duk wani idi da ya kai aka yi shi a lokacin hantsi to juma'a in ji ata fahimta ata al-makki idin nan ko babba ce ko kuma idi na sallah karama al-imam al-khattabi fahimta sake ba sai muka ce yufhamu min kalam al-khattabi arba'atu umuri a cikin magana da al-imam al-khattabi din nan yayi zamu iya fahimta abubuwa guda hudu abu na farko annahu taraddada fi sihhati hadha al-hadith shi ya yarwa kafa a game da ingancin wannan hadisi amma kuma sai ya ce a kaddara ya inganta na biyu annahu tarada sihhat hadisi, ya ƙaddara a ce hadisin ya inganta thumma sanbata minhu jawaza isqat aljum'ah bihi daga nan sai ya cigo hukunci cewa ya halatta za iya barin juma'a idan an yi ibi na uku annahu tuqamu salatu adh-dhuhr amma shi ma ya tafi akan cewa za a yi azhar bi suqut aljum'ah idan juma'a idan ba a yi juma'a ba wa huwa rajihu inda mu fi ma bada in mun kalla za mu ga abin da ya rinjaye ke na a cin abin da ya bayyana na hudu ihtajja liman yara suqut al-jum'ati ma'a ya kafa hujja ga waɗanda suke ganin za a iya barin juma'a idan an yi ma'a zuhur da azhar ala annahu liman dhahaba ila iqamati aljum'ati qabla az-zawal amma sai ya fassara cewa wannan zai faru ne ga waɗanda suke ganin za a iya yin juma'a kafin lokacin zawali kamar yadda muke aiwatarwa a yanzu waɗannan su ne kusan manya-manyan sakonni guda hudu idan mun kalli magana imam al-khattabi da za mu iya fitarwa asani magana ta biyu al-imam ibn hazm al-zahiri shi kuma ba ga mace abin da ya yace wa idza ijtama'a idun fi yawmi jumu'ati idan idi ya faru ranar juma'a sulliya lil idi za a yi idi thumma lil jumu'ati wala budda sannan kuma dole a zo a yi juma'a inji ibn hazm az-zahiri wala yasihu atharun bi khilaf dhalika yace duk hadisan da suka zo suka ce ba za a yi juma'a ba yace duk ba su inganta ba li'anna fi ruwatihi domin a cikin marwaita waɗannan hadisan da suka ce ba za a yi juma'a ba in ji ibn hazmin akwai isra'ila wa abdulhamidi ibn ja'fari ya ce akwai isra'il za mu ji waye isra'il din da kuma wani da ake ce masa abdulhamid ibn ja'far sai ya ce wa laysa bil qawiyyin ba su da karfi a wajen malaman hadisi masu rauni ne yace wala mu'nata ala na min al-ihtijaj bihima idha wafaqa ma rawayahu taqlidahuma ko taqliduhuma ce ba wani nauyi akan waɗanda suka saba mana idan taqlidin su ya zama ya dace da abinda da waɗannan guda biyu suka rubuto wa muna khalafa riwayatahuma wannan kuma ya saba ma riwayarsu to shine sai muka ce fa amma riwayatu isra'il sai ya ce fa amma riwayatu isra'il fa innahu rawa an usman ibn al-mughira an iyas ibn abi ramla sami'tu muawiyata sa'ala zaid ibn arqam ya kama isnadi takaitacce ya kawo sai ya kawo wancan hadisin a shahidta ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am sallal eid awwal an-nahar thumma khassa fi al mun fade shi a baya wannan hadisi ibn hazm ne ya sake kawo shi a matsayin cewa shi bai inganta ba a wajensa domin akwai Isra'il a ciki وروى عبد الحميد بن جعفر حدثني وهب بن قيسان قال اجتمع عيدان على أهل بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج وخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فقال ابن عباس أصاب السنة سيتشي الجمعة فرض سي ابن حزم يتشي أي جمعة فرلاش wal idu tatawwu yace idi ko mustahabbiya ce wa tatawwu la yusqitu al farda yace ya za a yi a ce mustahabbi ya kori farilla in ji ibn hazm muka amrani idan mun kalla za mu ga maganar ibn hazm da ya takunshi abu biyu manya manya al-awwal magana ta abu na farko annal hadisa wal athara la yasihani ibn hazmin ya ce da hadisin da ya kana abu huraira da asarin da ya kana ibn zubair ya ce duk basu inganta ba li'anna al-hadith min riwayat isra'ila domin shi hadisin isra'il ya ruwaito shi wal athara min riwayat abd al ibn ja'far sannan shi kuma asarin abd al-hamid dan ja'far ya ruwaito shi muka ce fa amma isra'ilu amma shi isra'il dan bari mu ji abinda malaman hadisi suka faɗi game da shi فهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمدان الكوفي يا رب شكرا تقريبي دا ستن قال أبو داود الإمام أبو داود يفتي جمدش يتي سألت أحمد بن حنبل لا تنبي الإمام أحمد بن حنبل إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به إسرائيل بن يونس إذا يزم شيء كده يموت حديث شنو ذا أقب حجة قال sai al-Imam Ahmad ya ba al-Madirin sa Abu Dawud amsa sai ya ce Isra'ilu sabtul hadith Sai Isra'ilu hadisin sa tabbatacce ne so da in shi kadai rawaito hadisi za a ansa al-Imam Ibn Hazm al-Imam Ibn Hajar ce da yazo yana bayanin kan wane ne Isra'il ibn Yunus wanda Ibn Hazm ce ba dai da mai rauni ne shi sai ce thiqatun tukullima fihi bila hujjati yace amintacce ne a wurin malaman hadisi amma an samu wasu sun yi maganganu na suka a game da shi amma ba su da hujja wannan magana tana cikin tahdhibut tahdhib kuma tana cikin taqribut tahdhib ba tahayyub bane tahdhib kun ga Isra'ila shi bai da matsala wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya yabe shi wani ya zai sokai kuna jin zai soku al'imamu ahmad bin hanbal wanda a zamaninsa in ana son a gane kai mai aƙida ce sahihiya hana da sahihiya aƙida sai a ce huwa yantami ila ahmad ibn hanbal ko a ce huwa ma'a ahmad ibn hanbal to ana cewa haka kasha to shi da kanshi ya bude baki ya ce maka sabtul hadith to ya ake ne kaga shi isra'ilu sukar da ibn hazm ya mata gaskiya ba haka bace وأما عبد الحميد بن جعفر فهو صدوق رمي بالقدر أما شي وانشان عبد الحميد بن جعفر da ده رويتو أثر ابن الزبير to shi kuma tabbas malaman hadisi sun ce saduqun ne amma kuma an jefe shi cewa ya yadda da aqida qadariyya wannan wa wasaqahu ahmad ibn hanbal wa yahya ibn sa'id amma kuma imam ahmad ibn hanbal da yahya ibn sa'id sun ce amintacce illa annahu laysa min a bi daud ai baya cikin kuma madwaitan al-imam abu wannan a isnadin da al-imam abu dawud ya kawo shi baya ciki to da kaga hadisin abu dawud da ya kawo asarin ibn zubair kaga ya shashi ba ce wannan magana ibn hazm tafakku ce wal amru thani abu nabi da za a fahimta a cikin magana ibn hazm al-ihtijaj bi anna al-jum'a tafardun wa al-eid tatawwu'un ya kafa hujja da cewa ai sallar juma'a farilla ce sallar kuma idi mustahabbiya ce wala yasqutu al-fardhu bit-tatawwu'i ai farilla ba ta fadi saboda nafila sai muka ce wa hada ra'ayun wa qiyas wannan ra'ayi ne kawai ya fada kuma qiyasi wal imam ibn hazm la yarda bihima shi kuma ibn hazm a usulul fiqh sa bai yadda akwai qiyasi ba ba sannan bai aiki da ra'ayi fa kaifa yastadillu bihi to ya zai kafa hujja da su bai yadda da su bai zai kafa hujja da su aw huwa min babi qawli sha'ir ahramun ala balabilihi ad wa halalun tayr min kulli jins wa dan fassara ba الثالث na uku daga cikin maganganun malamai ibn taymiya rahmatullahi alayhi yace idan tama al-jum'atu wal 'id fi yawmin wahidin idan juma'a da idi suka haɗu a rana ɗaya falil ulama fi zalika thalathatu aqwalin malamai suna da maganganu uku ahaduha magana ta farko annahu tajibu aljum'atu ala man shahida al-ida suka ce duk wanda ya halarci idi kuma sai ya zo juma'a kama tajibu sa'irul jum'i lil umumat dallati ala wujubi juma'a juma hujja su suka ce hadisai da da suka zo suka yi bayani akan wajibcin juma'a su suka kafa hujja da su ba su kalli wannan hadisin a matsayin hadisi ne da ya tafsisin waɗancan da su san ba magana farko kenan kun kuma ibn hazm magana ibn hazm ke الثاني تسقط عن أهل البر مثل العوالي والشوارع magana ta biyu ita ce magana da ke cewa juma'a za ta faɗi ga mutanen da suke tudun gari da kuma waɗanda suke baƙi ne shigowa suke yi لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد domin sayyiduna Usman ya sauƙaƙa ma irin waɗannan mutanen lokacin da suka zo idi ce ba sai sun dawo juma'a magana ta ji kenan ko muna magana ibnu ibnu taymiya wal qawl thalith magana ta uku inji ibnu taymiya wa da kansa yace wannan ita ce magana da tafi inganci anna man shahida al duk wanda ya halarci idi saqatat anhu al-jumu'atu juma'a ta fada akan sa lakin alal imami sai dai ya wajaba ga liman an yuqima al-jumu'ata da ya juma'a li yashhadaha man sha'a shuhudaha domin duk wanda ya ga dama ya zo ya zo wa man lam yashhad al da kuma wanda bai sami idi ba sai ya zo ya samu juma'a وهذا هو المعفو عن النبي sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn ya ce wannan ita ce maganar da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa ka umara kaman sayyidina umar wa usmana da usman wa ibn mas'ud da ibn mas'ud wa ibn abbas da ibn abbas wa ibn zubair da ibn zubair wa ghayrihim da makamantansu ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف al-imam tamiya ce shi bai san wani saɓani da sahabbai suka yi a kan wannan fatawa ba ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa mujalladin sa juz'in sa na 24 shafi na 114 sai muka ce inna kalamar ibn taymi inna kalam ibn taymiyyata wadih magana ibn taymiya dini take la yahtaju ila ayyi tawbihin ba ta buƙatar sai an ƙara wani bayani illa annahu min al-mulahazi sai dai daga cin abin da ya kamata a kula da shi zikruhu li Usman ra'ayi ya faɗa cewa Usman ya kawo Usman bin Taymiya Usman bin Affan afwan a wurare waye ya gano a maganar da Ibn Taymiya yake Usman bin Affan ya kawo shi a wuri biyu alhali Usman bin Affan ra'ayi ɗaya yake da shi waye zai gano tantance ya kawo shi a faɗin cewa juma'a tana faɗi ne ga waɗanda suke nesa shi ma yake da asalin wannan fikir sannan ya kawo shi kuma a yanzu cewa ba sai kawai 'yan nesa ba ibn taymiya magana da yake ya kawo malum afan a wuri biyu wala adri lima fa'ala zalik amma ban san me yasa ibn taymiya ya kawo usman ibn affan a wuri biyu ba haythu bayyana annahu sahibul qawl ath-thani ai ya faɗa mana cewa shi ke da magana ta biyu wa huwa rukhsatu li ahli al-awali duna ghayrihim cewa an so ka kama yan nesa ne banda wasu su thumma zakarahu fi ashabi al-qawl al-thalith ar-rabi' inda sannan kuma sai sake ambatansa a magana ta uku wadda ita ce shi kanshi ibnu taymiya ya rinjaya to ban san dalili ba to wannan magana ibnu taymiya na. magana ta hudu الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يافدي أتشن نيل الأوطار في شرح ثلاثة أحاديث ذكرها الجد ابن تيمية في المنتقى ديكا وحديثي قدا أك باين يقول لبعض ياكا حديثي قدا أك دا أسل من لتاب منتقى الأخبار باب قاتل ابن تيمية يكاو تسيفار شرح حديث سيتفيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها a cikin waɗannan hadisan suna nuni akan cewa ranar juma'a in ta haɗu da idi to ya halatta a bar juma'a wa zahirul ne, sannan zahirin hadisai guda biyu adamul farqi bayna man sallal eid wa man lam yusalli yace zahirin hadisin basu bambanta tsakanin da wanda ya idi da wanda bai idi ba wa bainal imami wa ghairihi sannan ko su bambanta tsakanin liman da wanda ba liman ba inji al-imam shawkani ثم استمر يناقش أقوال العلماء في معاني هذه الأحاديث وما اشتملت عليها من الأحكام sannan الشوكاني رحمة الله عليه ya ci gaba da kama ganganun malamai a game da abubuwan da hadisan nan suka kunsa na hukunci ya yi wannan maganar a cikin littafin sanailul autar juz'insa na uku shafi na 295 sai muka ci ذهب الإمام الشوكاني في قوله إلى سقوط الجمعة بالعيد al-imam shaukani ya tafi akan cewa juma'a za ta fadi in ba in an yi idi idza ijtama'a fi yawmin wahidin idan suka haɗu a rana guda wa lam yufarriq baina ahli al wa ahli al-awali bai bambanta tsakanin yan cikin gari da yan nesa ba aw baina al-imami wa sa'irin nasi bai bambanta tsakanin liman da waɗanda ba liman ba ala khilafi ma zahaba ilayhi ibn taymiyyah wa rajjahu sabanin abin ibn taymiyyah ya tafi akan yanzu mun ga bambancin magana ko sai muka ce min faridatil qawli amma daga cikin abin da ya wajaba a faɗi qabla khatm al hadith an shaukani kafin a gama magana a game da Imam shaukani annahu kharraja al ahadith qabla al kalam fi fiqhiha ya fitar da hadisan ya takhrijin su kafin ya fara bayani kan fiqhun da hadisan suka kunsa fa dhakara ba'd at-ta'anat fi ba'd ruwati hadhihi al ahadith sai ya faɗi sukar da aka ma wasu masu riwaya waɗannan hadisan lakinnahu fi akhir matsafi lam yubdi ra'ayahu bi saraha sai dai a ƙarshe bai ce ga ra'ayin shi ba fi maqami hadhihi al-ahadisi sihhatan aw da'fa bai faɗi matsayin hadisan ba ko sun inganta ko ba su inganta ba fadalla hada ala annahu mala ila sihhatiha wannan ya nuna cewa ashe ya yadda hadisan sun inganta bi majmu'i turqiha wa shawahidiha allati dhakaraha bi nafsihi wa azaha ila ashabiha hadisan da ya kawo da isnadin su kuma ya danganta su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su wannan magana al-Imam Shawkani ke to mu tafi maganar malami na biya al-Azim Abadi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Indiya da suka yi sharhin sunan Abi Dawud a cikin littafinsa babba aunul ma'bud ala sharhi sunni abi dawud yi magana yace wal hadithu dalilun hadisin nan da ya kawo hadisin abu huraira dalili ne ala anna salatal jumu'ati tasihu ya yajuzu fi'luha wa tarkuha cewa sallar juma'a in ta haɗu da idi to ta zama rukusa ta zama sauki ya halatta a zo ya halatta a ki zuwa wa huwa khasun bi man sallal eid duna man lam yusalliha amma sai ya ce wannan ya keɓanci wanda ya yi idi ne duna mallam musalliha banda wanda bai sami idi ba wa ila hada da haba jama'atun ya ce zuwa ga wannan batun ne malamai da yawa suka tafi illa fi haƙƙin imami wa talatatin ma'a sai dai a haƙƙin liman sannan kuma a samu mutum uku dole wanda za su zo su yi juma'a tare da liman masu saurara kuɗin sa wa dhahaba shafi'iyyu amma al'imamu Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahmatullahi alaihi ya tafi wa jama'atun da wasu malamai ila annaha la tasiru rukhsatan yace ba za ta zama juma'a ba za ta zama sauki ba mustadillin bi anna dalil wujubiha 'amun li jami'il ayyan suka kafa hujja cewa dalilin da ya tabbatar da juma'a ya gane dukkan kwanaki har da ranar da ta haɗe irin maganar wa ibnu hazm وما ذكر من الأحاديث والآثار الإمام الشافعي da wasu malamai suka ce duk abin da aka ambata na hadisan da asarai la yaqwa ala takhsisiha basu kai matsayin su keɓance ranar da juma'a ta haɗu da idi cewa ka ai juma'a ba in ji al-imam shafi'i da wasu lima fi Sani min al-maqali saboda ya sukar da aka yi da dan cece ku can da malamai suka yi a game da isnadin waɗannan hadisai qala fi subuli sai ya kwafo maganar shi al'azimu abadi sai ya ce al'amiru sana'ani ya faɗi a cikin subul sala na ikhtisarin yin sala bara ya ce kulutu al'amiru sana'ani bayan ya kama gangarin da malamai suka yi a cikin subul sala da sukar da aka ma isnadar sai ya ce na ce al'amiru sana'ani ya ce حديث زيد بن أرقمة أرقمة أرقم قد صححه ابن خزيمة يتي حديث زيد بن أرقم ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة يا إنجلتش ولم يطعن غيره فيه sannan ba a samu wani malamin malamin hadisi da ya soki isnadin ba fa huwa yasluhu littakhsis to ya kai matsayin da zai iya kebance waɗancan hadisan fa innahu yukhassu bil ahad domin ya halatta a samu gamammin nasosa sai a samu kuma wani nassi kwaya ɗaya ya zo ne ya keɓance ce ban da hukuncin kaza in ji al'imam al'amiru sai muka ce fi kalamin azimi a bari umurin yambar lokufu inda wahi a cikin maganar da al'imam al'azim al'allamatul azim a Abadi akwai ababen lura na farko jawazu suqutil jumu'ati bi ayyi ya tafi akan halaccin juma'a za ta iya fadi in an yi na biyu anna zalika suquta yajuzu faqat liman sallal 'id duha wannan hukuncin faduwar juma'a ya shafi kai wanda ya riga ya yi na uku zikiru ma an zalika ma azwihi lishafi'i amma kuma ya kawo maganar ta saba ma wannan ya danganta ta zuwa ga al shafi. na hudu استدلال الشافعي بالعام وأن المخصص لا يخلو من مقال سنن الإمام يقف يقاو هجة الإمام الشافعي أكن شيوا الإمام الشافعي يقف هجة شيوا أي أموم أمرنين دا أكي أي جمعة يقوم ودنن حديثا سبودا ودنن حديثا akwai maganganu da ce ce ku ce a game da isnadinsu amma na biyar al-intisabu lil ra'yi al-awwali shi ya goyi bayan ra'ayin farko bil istidlal bi hadisi zaid ibn arqam ya kafa hujja da hadisin Zaidu dan arqam ala annahu khala min al cewa ai shi ya kuɓuta daga wannan cece kucin da malamai suka mun gane yanzu mun kama ganganun malamai guda biyar sannan kuma kowanne sai da muka yi tsokaci a game da abin da maganarsa ta kunsa sai muka ce hadihi ba'd al-aqwal al-manqulati min ha'ula'i al-azillati min al-ulama'i wa qad ra'ayna tilka al-aqwala ba'daha tu'aridu ba'dha wa ba'daha tushbihu al-ukhra min wajh fama baqiya ladaina إلا ترجيه ما يؤيده الدليل وذلك من أجل النصيحة للأمة ومن أجل جمع الصفوف وطرح التفرق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا القول الذي نرجه هذا الشيء القول الذي نرجحه هو الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية Maganar da tafi duka a cikin waɗannan maganganan. Maganar da ibn taymiya ya rinjaya wa dalika lil adillati taliya ba haka nan kawai muka bi ibn taymiya ba saboda waɗannan dalila dalili na farko anna al ahadith sahhat fihi hadisai sun inganta akan wannan bi majmu'i turqiha wa shawahidiha in an tattara isnadansu sun kai matsayin sahihun da ghairihi idan ka hadisi ya kubuta hujja ta farko kenan da yasa maka rinjayar da magana ibn taymiya na biyu anna amala sahabati yu'ayyiduhu wa yuqawwihi aikin sahabbai na karfafa wannan magana kuma aikin sahabbai na goyon bayanta na uku anna maqasid ash-shari'ati tusniduhu sannan manufofin shari'ar musulunci na karfafa haka haythu huwa rukhsatun domin an ce sauki ne faman sha'a ataha wa man sha'a tarakaha duk wanda ya dama yanzu, wanda ya dama kai ya wannan ko yana cin manufofin shari'ar musulunci Ruksa na ciki sauka kama mutane na cin manufofin shari'ar musulunci na hudu wa huwa mimma zakara ibn taymiyyah nafsu wannan yana cin abin da ibn taymiyyah ya faɗi da kanta. anna min sha'ani shari'i lallai daga cikin abin da shari'ar musulunci ta tafi a kai Idan idza jtama'a ibadatani min jinsin wahidin idan ibadu guda biyu suka haɗu jinsin su ɗaya udkhila ihdahuma fil ukhra sai a shigar da ɗaya a cikin ɗaya ina misali kama yadkhulu alwudu'u fil ghusl kaman yadda alwala take shigewa a cikin wanka idan ka zo za ka yi wanka ai akwai alwala alwala mai hukuncin ta farilla ba kuma farilla ba ce, idan mutum ya yi wanka har ya gama wankansa bai taɓa al'aurarsa ba zai yi sallah da wannan wankan da ya ko ba zai yi ba mun gane wa ahadul ghuslayn fil akhari kaman yadda kuma ɗayan wanka ke shiga cikin wanka kaman wankan juma'a da wankan janaba in suka haɗu a lokaci ɗaya ɗaya mutum zai ko duka biyu zai saboda wahala ɗaya zai ko ko kun gani wannan ita ce su ne dalilan da muka a kan cewa magana ibn taymiya ita tafi har mun gane magana da ibn taymiya ya rinjaya juma'a za ta iya faɗi gawa ga wanda ya halarci idi a ranar da idi ta haɗu da juma'a juma'a za ta iya faɗi ga wanda ya je idi amma liman dole ya zo ya tsaye da sallah da mutane a masallacin juma'a Alal al anyi an yuqima lin-nas al-jum'ata liyashhadaha man lam yashhad al aw man sha'a shuhudaha wanda yaga dama ya zo da kuma wanda dama bai sami idi ba kai ya biyu biyu sai liman ya zo ya hudu baran juma'a ai sallar juma'a mun gane sannan ƙari akan magana ibnu taymiya a cikin magana ibnu taymiya duk wanda kuma bai je juma'a ba sai ya zaha بعد هذا كله بقيت أسئلة يطرحها بعض الناس وهي bai بهذه matsala. bayan wannan akwai su tambaye tambaye tambayoyi da mutane suke yi as-su'alul awwal hal salatul eid wajibatun aw mandubatu wai ita idin nan da ake magana kanta har ibnu hazmin yace nafila ce mustahabbiya ce wai shin mustahabbiya ce ko wajiba ce wal jawabu anhu amsa game da wannan tambaya hada min al masail al mukhtalaf fiha bain al ulama wannan mas'alan malamai sun yi sabani akan ta faminhum man dhahaba ila wujubiha daga cikin malamai akwai wanda ya tafi akan cewa idi wajiba ce sallar idi wajiba ce wa huwa qawlu abi hanifa wa ghayrihi wannan maganar al-imam abu hanifa ce da waninsa wa ahadu aqwali shafi'i sannan an daga imam shafi'i ɗaya daga cikin sa wa ahadu alqawlain fi madhhab ahmad sannan kuma ɗaya daga cikin maganganun guda biyu da aka samu a cikin mazhabin al-imam ahmad ke wa ikhtiyar shaykh islam taymiya ibn taymiya ya tafi akan cewa idi sallar idi wajiba ce wa minhum man dhahaba ila sunniyatiha wa nudbiha daga cikin malamai kuma akwai da yake ganin mandubiya ce mustahabiya ce sallar idi أما ونحن نرجه القول بوجوبها للأدلة الآتية أما جمعة إيدي واجبات حلقة إيدي واجبي أولا نفق ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حياته النبي تفر tun da ya fara idi bai bari ba ranar da aka ce annabi sau bai je idi duka biyun da karamar sallah da babbar sallah wannan yana nuna wajibci na biyu muwazabatu sahabatihi ridwanullahi alaihim ala adaiha sahabbansa sun yi tutur suka riƙa na uku amrun nisa'i biha za ku tuno manzo Allah ta salama ya umarta mata su je yi amma walam yu'marna bil ce. amma ba su ji juma'a ba ba su mata dole sai sun je juma'a daga cikin waɗanda aka musu sau ba sai sun je juma'a ba akwai wa akwai mata amma kuma idi ba aka ce su fita su ci hadda masu haila hadda wai da aka ce su fita har ɗaya ta ce ihdana la tajidu jilbaban talbasu ai ba ɗaya ta ce ai ɗayan mu ba ta da lubin da za ta sa ta je idi manzo sai ce litulbisaha ukhtuha min jilbabiha kan uwarta ko litulbisha ukhtuha min jilbabiha ɗaya ta ara mata lallabi mana tana da biyu ta ara mata da ita ma ta samu ta je idi to duk waɗannan dalilan sun tabbatar da cewa idi ashe ba a ba karamin abu bane sannan na biyar <laughs> na hudu qada'u ban fatat an yi hukunci duk wanda da idi zai rama in baka samu damar zuwa baka je zaka rama wannan ma na nuna wajabci na biyar suqutul jumu'ati biha liman addaha illa idan kana imaman kama sabaqa sannan ga hujjan mu mun kafa hujja da abin da muke son mu kare ko juma'a na faɗi in an yi ta ga wanda ya riga ya je sai dai in shi liman liman kan fa shi fa ba za ka faɗi a shi, sai ya zo to kun ga an amsa wannan ki da tambaya ta biyu hal yusalli dhuhra man lam yashhad al-jum'ata jum'ata idha saqatat to wanda bai je idi ba bai je juma'a ba saboda ya je idi to zai yi azhar ko ko azhar ta faɗi kansa wal jawabu anhu anna hadha min al mukhtalaf fihi bain al ulama ayyib shi ma ne sabani akai kamar yadda muka gani a baya fa minhum man qala idza saqatat anhu al jum'atu fa innahu tasqutu ma'aha salatu adh-dhuhri fala yusalliha daga cikin malamai akwai wanda ya ce idan bai yi azbi juma'a ba to ba zai azhar ba واحتجوا بأثر ابن الزبير رضي الله عنهما سقف حجة لأثر ابن الزبير سوى ابن الزبير بزوي جمعة قال الإمام الشوكاني الإمام الشوكاني شو فيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر شيء ابن دزاء abin da za a fitar a cikin fikihun wancan asarin na ibn zubair cewa juma'a idan ta faɗi da ɗaya daga cikin fuskokin da aka tabbatar cewa juma'an na faɗi to kenan azhar bata zama wajibi ga mutum ba wa ilayhi dhahaba ata'u al-imam shawkani yace ata'u na abi rabah fahimta sake amma kuma aikin sa ya saba ma haka saboda ai azhar kuma ya je juma'a ya je idi iyaka da suka tashi azhar din sai suka yi ne wahdana kowa ya tashi ومنهم من ذهب إلى أنه لا تسقط صلاة الظهر عنه بل يصليها daga cikin malamai kuma akwai wanda yace in baka je juma'a ba to sai kai idi a gida kai sai kai zahar a gida ya shaykh al-islam ibn taymiyyah shaykh islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yace thumma yusalli adh-dhuhra sannan zai yi zahar idza lam yashhad al ta idan bai je juma'a ba fatakunu adh-dhuhru fi waqtiha sai a zahar ta zama a lokacin juma'a wal-eid yuhassilu maqsud al-jumu'ah taruwar da ake son dama a ran juma'a to idin ta riga ta ba da wannan fa'ida mun gane so da ka siya a zahar kowa ya azhar din shi a gida والراجح هو أن يصلي الظهر إذا لم يحضر الجمعة لأن عطاء قال ظاهر ce, mutum تبي إتشي متيني أزهر idan bai je juma'a ba domin ai ata'u ya ce fa sallaina sai muka yi sallar mu kowa ya tashi fadalla ala annahum sallau adh-dhuhra sai ya nuna a ce sun yi azhar ce so da kan baka je juma'a ba rana ita yau to sai kayi azhar kuma a gida tambaya ta uku bima anna suqut al-jum'ati amman shahida al-eid fi yawm ijtima'ihi ma ruksatu. idan mun ce ai sauki ne sauki ne aka yi a shari'ar musulunci cewa idan idi sallar idi ta haɗu da juma'a to ba sai an yi juma'a ba to fa huna yatrahu su'alun nafsahu to anan wata tambaya za ta kunno kanta mecece tambaya ayyuhuma abdalu baina shuhudin jumu'ati wa tarkiha wai da mutum ya zo juma'ar da ya bar juma'a wanne yafi tunda an ce sauki ne fal jawabu anna hudur al jumu'ati afdalu min tarkiha ka zo juma'a yafi lima fil huzuri min ajrin ba'da ajiri, al'i domin ka zo zaka zo ne kai ka tafi a banza akwai lada ga ladan da ka samu na idi sannan kuma ka zo kai ladan ka samu ladan ne ladan juma'a fa yakunu lil mar'i adrani sai ya zama mutumin da ya zo ya halarci idi kuma ya halarci juma'a yana da lada nawa lada biyu ajrul idi wa ajrul juma'ati ga ladan idi ga ladan juma'a wallahu a'lam Allah ku kowa ce wani zai ce an ba mu an kwaci ko ko bai yi kama da haka ba to so da haka sauki ne mu sauƙaƙa wanda ya ga zai halarci juma'a ba shi ke ya yi aiki da daidai ya kaya a zahar ɗinsa a gida wanda kuma ya ga zai zo juma'a tabbas ladan shi ya fi na wanda bai zo ba domin me domin annabi sama ya ba da dama cewa wanda ya ga zai zo ya zo kuma shi manzo Allah sama din azabin sa shi ya zo ya ce wa inna mujammi'u za mu juma'a so da kaga kai koyi da manzo Allah sallama ya fi kuna balagna ghayata ma qaddara Allah ta'ala lana jam'ahu wa narju annana qad alqaina ba'd ad-daw'i ala hadhihi al-mas'ala muna fatan ya zama Allah kallabe mun dan sa haske a wannan mas'ala allati yaqsu fiha al-qil wal qalu idha hadatha wadda ce ce ce ke afkuwa a duk lokacin da ta afku wa nahnu fi hadha a wannan shekarar ta 1438 ta hadufu wannan marhala za ta afku لذا أردنا أن تكون هذه الأجالة وقاية علاجية شيء يسامي كيفاتهم وأن الربوتين يزمر جاكتي لما يتوقع نصوله من داء البلبلة والضوضاء والضجة التي تسبق هذه الحادثة أو ta يدان يسوق قاعدة زما ياي من رجاكتي ya zama mun makan mu allurar rigakafi idan mas'alar ta zo to zai yi ma wannan rubutun ya zama wannan abin bayanan da muka gabatar su zama sun yi mana rigakafin surutai da fitintunu da cece kuce da tashin hankali da bata ma juna rai da zai iya afkuwa a lokacin faruwa abin ko kuma bayan faruwa fal islamu yuridu ijtima'an yan uwa musulunci kullun haduwan mu yake bukata laftiraqana ba musulunci yana son magaraba bane wa takhfifu al-ikhtilaf maqsidun asasiyyun min maqasid ash-shari'ah al-islamiyyah sauka sabani yana ɗaya daga cikin manufofin shari'ar musulunci so da kamar a kula da wannan duk abin da ka san za ka zama ka kawo rigima a tsakanin mutane ko ka rika wani ra'ayi kai ta faɗa a kansa to sauƙaƙa saɓani yana cin manufofin shari'ar musulunci nas'alullah ta'ala an yaj'ala hadha al-amal al makbulan maqbulan inda wa an yanfa'a bihi daniya wal qasiya wa an yaj'alahu mubarakan aina ma kana wa hu rabiyyan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da aka yi ce ina mafi zafi da mace abin da muka faɗi daidai